هذا هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu da da da hudu talatin bakwai. lissafin nasara yau muna ashirin da ɗaya ga watan shida shekara ta 2016 idan ba manta ba muna cikin suratul ma'ida kamin mu ci gaba da karatu akwai sanarwa da muke samu yanzu daga daya daga cikin yawwa da abdulrahman bitv mun sa nan kwanaki mutane suna ta ce ce kuce da korafi akan abin da ya shafi karatu da ake sakawa a DITV saboda kallar da ake samu yan kwamiti sun yi ta makwamfanin ana ta kiran su wayoyi cikin gari ga mutane masu bi yanzu yake sanar da matsalolin da aka samu technical matsala ce ina da an fahimci wannan kuma an ɗauki matakai allah maɗaukin sarki ya amince na gyara saboda ka mana addu'a Allah madaukin sarki ya bada ikon gyara ba wai wani abu ne aka shirya da gangan domin yi wa sunna kafar angulu da makarkashiya ba dan na fara ji matasa sun ce akwai yan kafar angulu wa sunna ba haka da mara yake ba mana rahman za mu iya karɓar shaida shi in ni ne sarki musulmi ma da abdurrahman yau yace ya ga wata to in Allah ya san masana ba ko shi kadai yace ya gani saboda haka sanarwar mu a wajen mu ingantacce